haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan kangararrun yara. To a yayin da masu ruwa da tsaki ke kokarin bankaɗo hanyoyin gyara tarbiyyar yara da matasa iyaye na gagarumin gudumawa wajen ɗorewar tarbiyyar 'ya'yansu. haka ne gwamnati ke keɓe wurin ba da tarbiyya wa kangararrun yara da ma ba su kai shekaru goma sha takwas ba don kaucewa take-taken da suka ɗauka na zamewa matsala a tsakanin al'umma. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. a kashi na farko na shirin namu na yau wakiliyarmu zainab babaji ta leka ɗaya daga cikin irin waɗannan cibiyoyi domin jin irin ayyukan da yara ke aikatawa da ma hanyoyin gyarawa sunana precious barnabas precious daga ina daga from lagos state to me sa ka kawo ki nawa lost and found kin bata ne yes ma kin bata daga ina kika zo daga from lagos ne an ka kawo ni aka kawo ni don zuwa mana from jos nan shine ni da friend na ne muka gudu ni da tare da ita shine aka kai mu police na aka kai mu correctional center daga from correctional center so don come bring us come jos boy here so come talk say i go dey for jos so don come bring us come here baki san gidan ku bane a lagos daga na san amma daga from lagos mm, a baikuta so babana tana zama baikuta sai mamana tana zama don mamana ta raisu dama ita agege ne tana zaunawa to yanzu sun rabu da mamana tun da sun mamana da tana na da rai so su mamana ta bi ta zo ta mutu rana din nan shine shine an gaya mu cewa mamana ta rasu don ta ma dai for small a nono my mother baban ki fa babana tana nan ne ya doke ni ya ba ma anku na wayin zama da shi so my uncle did want to try rape me so she cannot try so I come run wato ya so ya yi lalata da ke yes ma so dama ma uncle da sidan for Abuja ok mun gudu na gudu na bar gida din mm. shi yasa ta yana so ya rape na ne shi yasa na bi na gudu To baban ki bai neme ki ba? Na baba na bata sai ni bai sai ni ba. Yanzu ba san inda kike ba? Na ban sai ni ba. Su yan sanda ba su gaya miki cewa sun nemi inda iya baban keke ba? Ina da number unku na ne yanzu an kira shi an ce wai ba shi ba ne. Ba shi ba don bai waye ni ba. yanzu numban shi ne ina nan da numban shi a geta ina da shi a kai amma numba babana ba ma ni da shi a kai. suna na hamza sani to hamza mai kai aka kawo ka nan wurin ni ana suspect na ne wai na kisa ni ba ni na kisa ba na karɓi waya ne annin abokina wai ana suspect din wayan na wanda aka kashe ni to amma yaya abin ya faru ni kawai na zo fitsari ne a main market bayan terminus ne shi ya bani wayan sai ya nuna ni ya ce min wai ni ne ni ne ya siyar min da wayan ni kuma ban san komai ba to daga nan sojoji ne suka kama ni daga wajen sai suka kai ni stf na yi wata hudu hannunsu sai suka kai ni state cid na yi wata takwas kafin na aka kai ni kotu to daga kotu shine suka kawo ni nan yanzu na yi wajen shekara uku da wajen wata biyar ana amma anan me kuke anan anan muna koyon sana'a muna koyon abubuwa da yawa kamar aikin hannu ana koya mana karatu kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba kamar shaye-shaye na yi amma da na zo nan na gane ba kyau allah yadda na fita na daina to amma shekarun ka nawa shekaru na yanzu shekara na goma sha takwas an kama na da shekara goma sha shida iyayena ni sun rasu Me suna na Ma'aza Hassan. Ma'aza Hassan? Eh. To Ma'aza kai ne kai aka kawo kana? Ni an kashe abokananmu ne guda biyu abokanan yana to an zo an je sai aka ce yan banga ne suka yi kisan eh aka bi yan banga da safe da safe an zo an gawo wakin da aka zo sai a gawo wakin yaran he eh, aka samu wani dan banga aka bi su da gudu he eh, aka samu guda ɗaya aka dake shi a cikinsu to sojoji sun zo gidanmu neman shi he suka tafi he suka ce to in suka kama shi zai sha wahala to bayan an yi gwadon kwana takwas da yin abun ni ina bacci tsakar dare in zo sun yan banga kuma sun zo wai su wai ba za su yadda ba an daki ogansu sun kama iyayen yara ni kuma da ike ni kanin shi ina nan eh, ni kuma ya a kama ni a kaini police station na kwana goma sha takwas sai a kaini state cid sai aka ji da aka yi state cid aka kotu aka yi sai lauya sai ya yi magana he aka ba da beli na he iyayena suka biya to ne sai mun dawo kotu ranar biyar ga watan biyu sai an banga suka zo christian da muslim sun kai wajen 300 akan su a ba su mu su kashe mu suna zagin ma'aikatan kotu shine sai aka ce to shi kenan yanzu za a ɗaukaka ƙarar zuwa high court sai aka yin babban high court high court aka mai da mu cid aka kai ma high court 5 da aka yi ma high court 5 shine sai aka kai mu aka yi shara aka kawo mu nan akan da a bare belin mu har yanzu kuma Allah bai sa an bare belin ba shi gaskiya ban daɗe ba wata biyar ne nan masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin za a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu zainab babaji da salaman abu da ya haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa makasance lafiya ma yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin mace. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da marici. Aisha Mu'azu ce ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. jiya mun kawo muku ci gaban tattaunawar game da yadda wasu dangin miji ke janyo matsala ga ma'aurata tare da hajiya saudattu shehu mahadi babbar sakatariyar kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar musu adalci rafa da barista abida hanafi abdullahi ma'aikaciyar babban kotu da ke abuja idan ba ku manta ba mun kwana akan bayanan hajiya saudattu inda take cewa yau kuma ko su dangin miji hajiya Hmm. ai yau da gobe ta ce tun suna zargin nashi ne har sai sun gane nashi amma su tabbatar da da nashi to a yau za ku ji wasu dalilai da ke janyo matsaloli tsakanin turkai da kuma wasu hanyoyi da za a iya bi don kaucewa aukuwar haka za mu tashi akan bayanan hajiya saudattu wanda ta fara kafin lokaci ya cin mana ai sauraro lafiya. yawa ma mata suna da haƙƙi kaza kuma ana da haƙƙi kaza a kan ku fita haƙƙin da Allah ya ɗora muku ba a fita ku in ba a fita ku ba ba wurin ku za a bi shari'a da wurin mu kaza a idan kuma ya haɗo da kamar cin zarafi ko duka ko kuma neman sauki don saboda wata tsoron mu za su iya rayuwa da ita ba. Mm. Muna gaya musu wata hanyoyi ne za su ji su je su shawara da ƴan uwansu matakan da ya kuka gani na samun makansu lahiya. To malama Abida me za ki ɗora a kai? To abin da zan kara shi ne ni ina son in ba da kamar shawara ne tun kamin a yi auren ya kamata a dinga faɗakarwa. Dai la'akari da yawanci za ka ga kawai an ɗaura aure yarinya ba ta san me za ta je ta isko a gida ba shi kuma namiji dama tun farko ya tashi gidansu ya ga komai ana yi mishi sai aka zo aka yi auren sai ka ga mace ba ta ma san me hakkinta ba shi ba namiji bai san nashi hakki ba amma aka kamin a sai dai aika ce maka kullum ka yi haƙuri ka yi haƙuri to hakuri ne ma za ka yi tun da ka ba san ba za ka ba samu matsala ba amma tun farko aka zo da ma'aurata a haɗa su na tare a dinga kamar primarital kansu faɗakarwa kanin aure a zaunar da su tare wance wancan ga yadda aure yake da nini da yasa aka aure saboda Allah ne ba wai a'a ana magana kawai soyayya soyayya ba a'a aure ba su yi ya kunsa ba abubuwa da yawa mm. ya kunsa sai ka je ne zaka gani to kanin ka je din sa ba za a gaya maka ne ka je ka gani ba in aka zaunar da namiji kai ga ka shi kuma mace ga ki in ma akwai saɓani ku zauna ku yi magana sai ki ga yanzu mata da yawa sun ce ba za su yi namijin su magana ba mutum kun zauna shekara kila goma da shi amma har yau kana jin nauyin kai mishi magana kullum ina tuna an ce um, manzon Allah ya ce in kun samu matsala da eh, mijinka ka Ka tabbata kamin ka yi bacci kun yi sulhu to wani lokaci dama aure dai duniya da yake dole a wani lokaci ana dan samu matsala to wani lokaci in ya kwanta kila mun dan mun samu dan misunderstanding da mai gida haka in na kwanta sai in ci ni in na mutu yau fa yana fushi da ni sai in tada shi ko cikin dare ne zan tada shi tashi zai ce da Allah ki bari ga mu magana ba ce nake ji in a'a ka tashi yanzu za mu yi magana in faɗa miki duk abin da ke damu na mu gama suhun mu kwanta amma sai ga mata da yawa sai dai a yi ta a yi sai ya kai da lokacin da har baka kama da ra'ayin auren kawai dai kana zaune ne in an ce maka me kake zaune saboda yara na ya za a yi ka zauna kana zaune ba ka jin daɗi su kuma in kana son ka tafi din za ka ce a'a in yin fita yau mutane za su fara gidanmu ma ba za a bani in tafi ba mata da yawa a arewa matsalan da suke kamu ba su jin daɗin auren su kuma suna son su tafi amma ba za su tafi ba saboda suna tunanin me mutanen kan gari za su ce ko kuma me yan uwansu za su ce amma tun farko aka gaya maka ga abubuwan fa da za ka fuskanta a auren nan gashi in ka za ka iya to in ba za ka iya ba tun yanzu ka san gyaran da za ka yi kamin ma ka shige shi amma kawai ɗora maka aure za a yi kawai ma can yanzu abin da suke tunani a'a ayi kuma ya mun hoto a'a eh buki buki na an yi shi a wurin nan a'a wance kai min ki ka'a wani ya dinka mu riga sai an je an yi auren sai a ga kai ni ka gidan mu bana dafa abinci ku kuke da ni ka gidan mu bana kaza driver ke kai ni kaza ni ban iya kaza ba duk ba a gaya maka ba haka kuma ko da ta tashi a gidan ku already maman ka ji ta wuce wannan stage ka gan su suna ɗan zaman lafiyar su su ka yi tunanin wannan zaman lafiyar haka yake tun daga farko kuma ba haka bane so in dai za a dinga faɗakarwa kamin aure ina ga za a samu maslaha sosai a cikin aure lokacin ina da ɗan tsokaci akan abin da malama abida suka faɗa kin san shi din na abida yanzu ne ma muke kokarin a arewa a kara shi ya fi sai ki kawai za a yi aure shi namijin ma ba wani da zama da shi ke ne da aikin da ya aikanci ko ga an hajji har yanzu ne ba a ma magana yamma ita yarinya wurin walima za a nanata mata wurin sakun lalle za a zaɓi. wurin jima za a nana ta kowa zai ta zai to amma shi namijin kuwa ba inda ake zuwa amma ce ga mai gida babu kafa namijin kamar ma ba a sa aure zai yi ba shi an gurbin ta da shi amma kuma har da yadda muke kuma da yaran mu yanzu haka ma ko a gida za ka ga matan sun kashe ta aiki je ki kai plate kitchen je ki sha shi kuma namiji ko shi da ya ciki za ki kai da Allah ka fita ba wurin maza ne to tun daga mata ko wasu fara nuna mu abin da namiji daban yake bace daban take ni wannan ganauce ce ba mm. majiyau ba domin akwai wata da na sani haka tana ita tarbiyyar mm. gidansu shine babu ɗa namiji ba ɗa na mace kowa yana aikin kowa kawai abin da ɗa namiji zai yi ya mace tana yi abin da ya mace za ta yi ɗa namiji zai yi yanzu 'ya'yan wannan gidan matansu wani lokaci sai ki ji matar ta ce dan ya ƙi hau bayana sai bayan ubansa ko kuma a ce dan Allah mhm. ai wane kaza ne ya soya min kaza a ce mijin naki sai ta ce ita to kinga ina haka mutanen mu sai ce ai ta mallake shi ta mallake shi mata abinci a kici ai shi ke goya mata yaro shi ke mata kaza to uwar wa'annan yaran ne aka tashi da shi uwar su kuwa akwai wani wansu babban wansu ita matar da take zaune tare da uwar su ne suka zauna tare da uwar da shi wan babban wansu da matarsa da 'ya'yansu suna zaune da mahaifiyar a gida daya To ta gwammaci ta je ta samu uwar mijinta ta je ta ce mata kin ji abin da muka yi. Ko da yake wani lokaci tana da laifi kuma uwar mijin za ta nuna mata ke kika yi ba daidai ba. Amma za ta gaya mm. mijin ta yi ba daidai ba ai bai zama muka hujja da za ka yi mata rashin mutunci ba. ai eh, amana ce gare ka ita za ta nusar da shi wani lokaci ya yi fushi shi ita kuma sai ta mara wa 'yar wani baya to ba ta ma zuwa uwar mijin ta sani a kanta mahaifiyarta ba ta sani ba to da suka tashi rabuwa kuka uwar tana yi matar ɗin tana yi kuma har yanzu idan ta yi tuna ta ta ce Allah sarki wancan ita ma ta tuna ta ce Allah sarki mama matar zai wannan sai a dinga ce maka yanzu ke uwar miji ce za ki gaya ma abu ina tuna lokacin da zan je hajji yana yana yana wata bakwai eh. to da na yin shi zan kai shi wurin yayan mai gidana hmm. in tuna wurin mutum uku cin yanzu gidan ku ba sai kai shi gidan ku ba sai gidan ganki na ce ni ka take ce ni ban dauke su dangin miji ba yan uwana ne duk abin da zan yi a gidan mu haka zai gidan su sannan kuma na san ta kuda da shi da yan gidan mu za su so ni ban ban mai wani tunani ma in kai shi gidan mu ba ita na tunani kuma ita zan kai ma to kin ga anan mutane da ko sai a ta magana dangin miji to ina ga Yawwa. Shi ya sa su yi shawar ke saurara. Wani ba ma matsala suke da ba shi kan shi haifar da matsala. Akwai wani labari lokacin da aka taɓa bayarwa aka ce wata ta je wurin wani boka su ce ita dai wani malam ita dai tana son ta kashe uwar mijinta ta ta damu ta ta mata. Sai ya ce to shi nan zan baki magani. Amma in na baki magani kamar um, slow ne kaɗan kaɗan yake ci a jiki. Ta ce to shi nan sai ya baki wani gari ya ce ta sa mishi a cikin ta sa mata a cikin abinci sai ta bata bayan kamar kwana uku sai ta dawo ta ce har yanzu fa bata mutu ba sai ta ya ce mata ba na ce maganin kaɗan kaɗan yake aiki amma kuma kamin yayi aiki sai ta dinga kula da matan kamar ta fi kanta fiye da komai zai ba ta kamar nan da wata ɗaya by then maganin ya ci jikin matan kawai a ga ta mutu kuma ba za a ce ita ta kashe ta ba saboda an ga tana son ta sosai shi kenan suka fara yin haka da komi ta dinga kai mata abinci ta dinga lallaba ta ba ta son bacin ranta har wata ɗayan ya fita sai ta koma wurin boka su ce dan Allah ba na son a kashe ta kuma saboda yanzu ba wanda nake so kamar ita ya ce ah, ai da ma ni ban baki wani magani ba kawai ke ce dai rashin hakurin ki yasa ba ki zama da ita ba amma wannan abu da na yi miki yanzu ai kin gani to kin ga inda a ce mutane ana iya tunanin haka nan to amma tun farko kafin ma kai auren ka riga ka tunanin an gurbata maka tunaninka eh to ka riga ka ɗauki mutum ba uwa ba ya za a yi ka zauna da shi lafiya a nan za mu yi sallama da ku a yau sai ku tara da mu a makon gobe idan Allah ya yarda domin ci gaban tattaunawar tamu. Yanzu a madadin Hajiya Saudatu Shehu Mahadi da barista Abida Hanifi Abdullahi da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. ma'asalam. rahotonmu na musamman na wannan makon. Satar mutane ko garkuwa da mutane don a biya kuɗin fansa wata sabga ce da ta samo asalinta a Najeriya a sashen kudu maso kudancin Najeriya. Sannu a hankali garkuwa da mutane ya ya zuwa sashen arewacin Najeriya. Idan mutum na sauraren rediyo da bibiyar kafafen yada labarai kullum safiyar Allah ta'ala za ka ji an sace ko an ɗauke ko kuma an kama wani ko wance an yi garkuwa da su sai sun biya kuɗin fansa kafin su samu kansu wannan satar mutane dai yana jawo wa 'yan uwan mutanen da an ka sace ko waɗanda an ka kama shiga cikin kunci taraddadi rudani hasarar ɗimbin kuɗin biyan fansa to ko me 'yan najeriya za su ce a game da garkuwa da mutane ga wasu mazauna jihar oyo mani gurguwa gumi local government a satan mutane bai da kyau mu an ɗauke mana mutum uku an amso su naira miliyan uku da mashin uku haka man ka bai gidanmu maza ne ko mata maza ne mutum uku na an ka sako mutum guda an ka tai wani gida an ka dauko mutum biyu an ka mutum hudu kenan da haka da haka duk kuma yan na ne wace hanya ka bi wajen biyan kuɗin fansa abin da man ka hada mutane mai dubu hamsin mai dubu ɗari haka man ka hada kuɗin fansa man ka hamsin har mai dubu ishirin har mai dubu goma mutane sun ba a wani wuri ne aka sace waɗannan mutane a karamar hukuma mulkin gyalenge zo a gumi maza nawa ne mata nawa maza duka maza ne guda hudu guda aliyu yake guda alhaji lawali guda alhaji haske guda wani yaro ne karami shi a ban san sunan shi ba to ya yaya kun ka gane waɗanda sun kasace su to waɗannan barana an je an bincike su an ka samu informants garin tulmi yake an ka zo an ka bincika hali a gaske kowa ta fara doka sai eh, an ka tona asiri ya tonu sai ya fara bayyanawa shi ya doki uwa shi sannan ya tafasa kwai an ka ce an ka kamo wasu tambowal wasu shinkafi an ka ce an kamo su an ka ce su mutum biyar shi wannan informa uwa an ka fara sacewa uwa ta an ka fara sacewa shi wannan informa daga nan sai zama mai ba masu aikata laifi labari ya ba su bayanin duka da dubu dubu ta cika ya kuka ji da aka ɗauki yan uwanku to mu kan ba mu ji daɗi ba saboda abubuwan da man ka bai mu muna fatar Allah ya saka mu daga waɗannan mutanen da sun ka cuce mu kwanaki nawa mutanen ku suka yi ga masu satan mutane uku sun ka yi an ɗauke su ran talata wa shigarin narba ran juma'a da sa misalin kare ɗaya an ka amsu su to an da ke su ko an ji musu rauni a ba a bige su ban ciwo sun ce ko nuni ba a yi musu ko nuni su ba a yi ba lahiya lau an ka son ana ba su ruwa su yar arala ana yan musu ruwa su yi sallah eh abdul latif aladali a kidnapping abun bai ce ne kuro da Allah ya horo min saboda me kace baya da kyau a a saboda sheri ne in mutum wanda ya bida yaro ko washi ko shi ne bai da ganin shi kwanan biyu ko kwanan uku to kaga to sai a kuma sallah to sai ya biya kudi to an bai da kudi to shi ne sai ko ya sa yi to sai a kai jiko menene to ka gani sheri ne sunana Alhaji Umaru nake mabuta to game da kinafi kan abu ne wanda yake ba aiki mai kyau bane ya kamata a ji tsoron Allah a bashi an taba sace maka wani dan uwa ko wani masoyi ko makwabci an taba sace mini aboki wanda mun ka tashi tun muna kanana muna tare kuma ta ɗaya kun biyu makwabci na ne eh, an ka zo an kai garkuwa da shi kuma waɗanda suka yi garkuwa da shi akwai wanda an ka samu akwai jini ne ciki dan uwa ne kuma iko Allah ya sa Allah tona asirin su an kama su amma kamun na saboda waɗannan kuɗin da an ka sai da an ka ashi miliyan hudu amma wallahi ko kobo ba a gano ba amma kuma da zamba cikin aminci na biyu akwai wani bakona na wanda ke kawo min shanu daga bunu ya ibadan cin mai gida ne da kuɗi miliyan biyu kallon wannan abun bai wadatar ba sai suka ce sai ya bada miliyan bakwai da kyar aka shirya sai dai biya miliyan biyar kaji miliyan bakwai kenan don haka wannan a ji tsoron Allah kaga wannan gida sun kashe shi eh, wannan sace-sacen da aka yi na wancan makwabcinka da bakonka eh. ya dade to wannan da an kai yanzu magana gada aka je ko kwana ashirin da biyar na kwakware ba a yi ba amma wancan shi kuma ya yi doguwar dadewa shekara ɗaya da yan watanni eh, don haka don Allah a ji tsoron Allah a gyara zuciya don Allah a ba ƙasa ta zauna lahiya. Suwana Umar Ja'e, Chairman Kar Akiyele Ibrahim. satan to hakika ne gaskiya da sata da kidnapping duk abubuwan nan da ake ba masu ciwo bane abubuwa da suke razana mutane hira da ke dama sun sa kowa tsoro kuma suna tada hankalin mutane sosai hira da kima musamman kidnapping don ba tashi hankalin da ya wuce a ce an dauki dan uwanka an da shi baka san yadda za a yi da shi baka san iyakacin rayuwar shi yadda halin da take shiga ba dukkan yan uwa da abokan arziki kowa ya shiga matsala ranar da an kace an dauki wani mutum to duk yan uwa da abokan arziki kowa na cikin mugun damuwa kuma wani ya kai jami'an su ma kansu sun shiga damuwa kasuwa domin ba san halin da wannan mutum suke ke san inda za su nemo shi ba kaga wannan babban matsala ce ko za a iya haddasa wa mutum wanda ma an mai kai zuciya nesa ba wannan abin na iya kawo mai girma na iya kama shi dan uwan shi kamin ya ga dan uwan nashi ko ka san wani mutum ko wasu mutanen da aka taba yin garkuwa da su hakikanin gaskiya wanda an kai garkuwa da su ni ba ma ya kirge su a yadda muke samun labari daban-daban ana mu labari irin wanda ke dauka muna jin labari daban-daban ko da yaushe ana daukan mutane kuma daukan mutane a wannan Najeriya ma yanzu abin ya zama mana wani abu daban wanda wanda shine komi damu mu a Najeriya. To ya batun biyan kuɗin fansa kafin a ko mutum ko mutane? To kuɗin fansa ana biya kuma so da yawa ana ana kawo mutum a ce sai an biya kuɗi amma a ganin gaskiya ka san wasu ana jiya musu kunne ce da kasu kusko su faɗi abin da sun ka biya wasu kuma suna iya furuci ce wanda lalle ga abin da sun ka biya yan uwan suna iya faɗi abin da sun ka biya kafin su karɓi dan uwan su suna biya su karɓi dan uwan su wasu kuma ba su faɗi saboda suna jin tsoron kuma kada abin ya sake biyowa baya bisa ga abin da sun ka biya ɗin nan kuma a tume su akai da yawa ana sace mutane a nemi su biya kuɗin fansa kuma ba su da kuɗin nan na biyan kuɗin fansar ta yaya suke samu kuɗi har su kai ga biyan wannan kamu da aka yi musu to kuɗi wanda aka kama an bai da kuɗi ba halin da bai shiga domin a kowane ji labarin har da jaki ne ya saida akan neman ya biya kuɗin fansa ka ko sai ya karshe an na ce mutum jakin da ke hawa ya zo ya itace ya zo ya saida an ce ya saida shi don a biya kuɗin fansa an kai gargara da gona da gida babu dabbobi ba abin da ba saida ba akan neman kuɗin fansa duk da wani wanka ɗauke shi ana ganin duhu shi ne ana ganin gani kama akwai kuɗin to a waye gari kila bai mallaki ko da dubu goma ba rufi asiri Allah mai na ce na sha a gane cikin rufi asiri na ɗauke shi ana neman kuɗi na ko babu su. sunana ɗahiru wakilin sarkin samarin kara a kinyale ɗahiru kansila ake kira na to gaskiya masu garkuwa da mutane ina ganin aikin nan bai da kyau. saboda mi saboda mafi yawan mutanen da suke garkuwa da su idan suka dawo bayan kwana biyu sai ka ji an ce mutum ya mutu dan saboda sun je sun kai can cikin daji zuciya ta buga ba ma karɓar kuɗin ba ai karɓar kuɗi yana dama idan kana da abun da ba da wanda bai da abun ba da ai ba a kidnapping shi wanda ake da abun bada da ake kidnapping shine matsala ka san wani mutum ko wasu mutane da aka yi garkuwa da su gaskiya na san mutane zai kai mutum biyu irin akwai wani da da na ana kiran shi suru lagba nan yake maniya an taba kidnapping shi kuma akwai wani wanda ake kira Alai Musa mai bugu Allah mai cikawa shi ma nan ibada aka mai kidnapping to menene sakon ka ga masu sata mutane gaskiya sakon mu ubangiji Allah sa su tuba su bari dan wannan abun bai da kyau ba hanya bace ta musulmi hanya ce wadda kowa yana yin ta wai suna yin ta wanda suka bata wa mutanen mu suna Sunana Muhammadu Bankano le ibada. Me za ka ce a game da satar mutane? Gaskiya bai da kyau, zalunci ne, saboda ba su fake gaskiyar su ba. Kawai kai kai garkuwa da mutum ka ɗaukai gaban za bai ma komai ba libala sai an biya kuɗi ba gaskiya ba ne. Ka taɓa ganin wanda an ka yi garkuwa da shi? Allah yana ji dai amma ni Allah kai ban taba gani ga idanuna ba. Da ka ga wanda ya garkuwa da mutane ko kuma wanda yake garkuwa da mutane, me za ka ce mishi? Addu'a zan yi Allah ya shiryar da shi ya mai da shi kan hanyar musulunci. Sunana Umaru Bagire Ibadan. Abin naka cewa garkuwa bisa ga masu garkuwa da mutane duk wanda ka ga yayi garkuwa da mutum dan uwa ne ba musulmin kirki ba ne don musulmin kirki bai zuwa ya ɗauki dan uwa ne shi garkuwa da shi dan a bashi kuɗi kuma sannan ya ɗaukai ya kai shi mugun wuri shi aje dan ya wahala sai ina mutunci yake na ina girma yake nan ba mutunci ga wannan abu kuma duk mai haka nan bai gama lafiya kowaye shi bai gama lafiya musulmi wanda ka yi Allah ya taro shi in musulmin kirki na ya bari kuma in ba musulmin kirki na ba to Allah ya taro shi ya bari Hassan Umar Tambuwal Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Suna na ya ubanki daga Damatu Angogo kamar sabon kwalta. To alhamdulillahi Bosu America ra'ayi da kuke ba mana jin daɗin sa. Yau ranar yanci 6 October. To alhamdulillah ranar yancin kai da muka samu gaskiya muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kama wani rana mai albarka shugabanninmu da suka gabata wanda ba su da Allah ya ji gansu wanda muke da su wanda muke tare da su yanzu Allah ya ba su ikon tabbatar mana aiki na alkhairi yawwa ina yi wa ƙasa ta najeriya da shugabannin najeriya gaba ɗaya fatan alkhairi a tashi lafiya basu amerika salamu alaikum voa ne magana da kanan jihar benue dan tsoho dan malam bako na malam anas yayin da wadansu ke murnar shika shekaru 60 da samun yancin najeriya muna bakin cikin kashe marketing board da aka yi na jihohin arewa muna bakin cikin hana kwakulan ruwa daga kasar adamawa jihar benue da kuma can cikin bakin teku wanda aka soma yin aikin daga baya waɗanda suka karya najeriya suka hana yin wannan aikin ban bi farin ciki da faruwan haka ba gare ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. je zancen Mata ku zo ku je Sabira yau ga albishiri. tana so fahari. Goran ki ce mini ma fafari. farin A yau zan yabon mai annuri. nazari amma soyayya. masu saurare Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ka almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.